Mutuwar wakilin gidan talabijin na Channel ya kawo adadin mutum na biyu a ɓangaren da ba na 'yan shi'a ba da ya mutu a sakamakon samun raunuka a yayin muzaharar 'yan shi'a almajiran Ibrahim Alzaki a Abuja. Tun farko dai Muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda DCP Usman Umar ne ya fara rasuwa a sakamakon raunukan harbi da ya samu a wajen zanga-zangar. Shugaba Buhari ya gana da jagororin tsaro kan wannan akasi da ya faru. And to let him understand that everything is under control. And the president asked us to make sure for every citizen of this country. Uh, Babban sufetan 'yan sanda Muhammad Adamu ya shaida wa manema labaru ganawar cewa sun sanar da shugaba Buhari kwantar da fitinar, inda shi kuma ya umarce su da su tabbatar da kare dukkan rayukan 'yan Najeriya. 'Yan shi'adde da suka fito muzaharar a bayanan 'yan sanda sun fi mutum dubu uku. ko ɗan sanda da yake jin cewa an ce in yaro ya rubuta kirmina ko ya ce kirmina ka harbe shi wallahi idan ka harbe mu za mu rama yawa kowa ya sani ya kamata san cewa in da kurtin Kakakin 'yan shi'a na Abuja Muhammad Ibrahim Gamawa wanda ya ce sun rasa ran almajiran alzazzagin kusan ashirin ya ce ba za su daina fitowa muzahara ba sai an saki jagoransu. Shi kuma garba shi shi ma an tsufa ya dame shi a tuna mai cewa ya ce suna rike da malam to shi kuma suka saki malam. Da sun saki malam lokacin da kotu ta ce a sake shi ba su mai da shi Kaduna ba sai mu ce to malam ya fita hannunsu ya koma hannun gwamnatin jihar Kaduna. Ina ko maganar cewa suna kashe masa miliyan uku da wani abu. Ai ba an mai da shi Kaduna ne ministan na lokacin layi muhammad ya ce suna kashe masa miliyan uku da wani abu to yaushe kuma suka canza in suna so mu bari su saki malam in kuma ba su so su saki malam to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba in suka kashe mai zamana ba ɗan shi a kwaya ɗaya a najeriya to shi kenan ba za su ga zanga-zanga ba amma dama ba su fi dokar kotu da dokar kasa da ta ce komin laifin mutum a wajen gwamnati ana barin sai tafi asibiti inda ba su yi wannan ba za mu dingi fitowa insha Allah wayanda suka kashe sun tafi wayanda suka rayu kuma ba za su fasa ba zuwa yammacin jiya komai ya koma daidai a tsakiyar Abuja in ka ɗeba motoci biyu na hukumar agajin gaggawa da ke kone a bigiran muzaharar Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lafiya shine cigaban Najeriya kai da ni mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar waɗansu su samu a matsala